أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan من da saduwa شاب يرقص شاب يرقص رمضان wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas wanda ya dace da yini na sa uku ga watan ɗaya shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas. Biya idan ba manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin da uku. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا za mu tashi ذا متاكي فرقا تا أسرن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلونهم بغير علم على ساء ما يذلون وإذا قيل لهم إذا أكتي ماذا أنزل ربكم من أبنجدكم يسوكر bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalu sai ka sun ce asafirul awwalin tatsuniyoyi ne na mutanen farko ba wani wahayi haka kafiran maka suka rinka faɗa game da wahayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wa qalu asafirul awwalin naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila قال لك قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض ka ce da su wanda ya saukar da shi shine wanda ya san sirrin da ke cikin sama ya san sirrin da ke cikin ƙasa wato Allah ke ba wai tatsuniyoyi ne na mutanen farko ba amma don saboda ta'annuki da girman kai duk ya yi wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko har ma wani sai da mun ga dawo ma zan iya kawo wannan wai da su alaiha ya sana kalu kad sami'na law nasha'u la kunna mithla hadha in hadha illa ta'til al-awwalin wannan tatsuniyoyi ne mu b'a idan mu ga dama za mu iya yi to duk wannan wani abu ne da suke dan su hana mutane fahimtar gaskiya sun san gaskiya ne a zuciyarsu amma suna lafazi da irin waɗannan kalmomi dan kore mutane kar a yi Allah ya ce sukan yi haka ne liyahmilu awzarahum domin su ɗauki laifukan su kamilatan a cike ba ba kare yawmal qiyama a ranar tashin kiyama za a ba su laifin su za a ba su zunuban su na wannan ayyuka nasu dade akan haka wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmi za a ƙara musu da laifin allazina yudillunahum adadin waɗanda suka bi su da gairi ilmin ba tare da ilimi ba wato irin waɗanda suka rudu da maganganun su suka yi su biyayya akan tafarki irin nasu ala ku saurara ku bi sa ma ya firuna ya munana ma ya firuna irin abin da za su laftawa kansu ko irin abin da za a loda musu ɗauka na nauyi a gobe kiyama don za a ba su zunubin su na aikin su sannan a ba su zunubin adadin mabiyansu ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ألو دا مسلم يسنس بليكم وإن كتبوا أنداني هو قد مكر الذين من قبلهم فعسى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون mai yi wani ce dan me za a ba su laifin su kuma a ƙara musu laifin wani ga kuma Allah ce wala taktubu kullu nafsin illa alaiha a wanda ya laifi kai shi kawai zai tsorawa ba wani zai laifi kuma a ji a tsorawa wani laifin ba wala kufra to amma yadda al'amarin yake tunda dai su sun yi laifi a da kuma suka ja wani suka ce yi laifi yanzu wannan yunkurin ne kiran mutane zuwa ga fata shi kanki laifi ne wanda ya kamata a ba su zunubi a kai Allah ke kadima karal ladina min qablihim hakika waɗanda suke kafin su sun riga sun yi makirce makirce ma'ana sun yi dukkan wani yunkuri wajen ganin ba su karɓi gaskiyar da manzanni suka zo da ita ba fa da Allah bunyanahum min al sai ubangiji ta'ala ya zo wa ginin wannan nasu min alqawaid daga harsashin ginin da ya rufe harsashin fa qarra alaihim alsaqfu min fawqihim rufin da ke sama yin rufto a kan daga saman su wa atahum al'azabu min haythu la yashurun kuma azaba ta zo musu ta inda ba sa tsammani wannan kamar misali ne ubangiji ke bugawa don jawo hankali waɗanda suka yi yunkurin hana addinin musulunci ci gaba a da sun yi makircin sun yi makircin amma sam sai ya zanto wannan makirci shi ne sanadiyyar cin nasarar musulunci kuma to shi ne sanadiyyar wato rushe wasu an gane ku wata za ku ya kun sayya kun yusulu hana yago wala yakul makru sayyi illa bi ahli lokacin da mutum ke kulla mummunan makirci to ai ramin mugunta ne da gina daidai korinka dan idan ka fada ma ka samu fita amma idan ku gina har ya wuya to ka zo ka fada kenan kai ne za ka fita da haka duk masu yi wa musulunci zagon kasa sai kaga ubangiji ya karya su irin wannan kafar sai Allah ke siffanta makircin su kamar wani katon gini da harsashi daga kasa da aka ta su rusa shi a yamakon a masa ruwan ba mai daga sama ya rufe wannan ba ta wadatar ba a'a sai da aka sa bam aka yi bam gutun dukkan foundation din ya zaizaye sai kuma aka rufe sama yanzu irin wannan ginin zai kai labari to haka duk makircin masu makirci haka duk masu yin zagon kasa da addinin musulunci ba za su taɓa cin nasara ba E, ta iya samun wata ƴar nasara su lallaka waɗansu musulmi su wahalce su amma musulunci yana nan wal islamu. islam la tagayyar wa la tabaddal zai ci gaba da wanzuwa a matsayin su na musulunci da zai karya su kuma irin waɗannan da suka lallaka ba wai dan ba su da gaskiya bane ba kila akwai wani ragwancin su kila akwai sakacin sojin wajen da addini da Allah ɗaura fare a kansu a wani zamani cikin na dan a sa su farka su gyara an gane ku karkashin wannan aya ana ta cewa wannan aya wai akwai wani sarki da ya wuce ana ce masa buktanassar waɗansu kuma sai a sarki na ne wai yasa aka wani babban gini an mai hawa hawa wai sai hau ya leko Allah ya hausa mai leko ubangiji sai ubangiji ta Allah bari sai da ya hau karrar sai rufe ginin ta karkashin kasa kuma fa karra alaihi wa sallam kuma amma da waɗannan ruwayoyi ne waɗanda suke galibin su da'ifai galibin su isra'iliya shi yasa ba mu fahimta mu koro su ba misali su a yadda zahirin qur'ani ne ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء أعلى الكافرين ثم يوم القيامة كأنكم جوب القيامة إذن الله يقيم يخفيهم وبنجه بيكم يتدس ينونا مسجوبة قوم ابن إبا إلى يوم تبل للسرائر ويقول وبنجه بيكم أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أين شركائي إن أبو كننت تاريا لكوكتا من الذين كنتم تشاقون فيهم wanda kuka kasance kuna jayayya da mutane kuna mutu da mutane akan masu wa'azi suna ce muku ba cancanta ba ko kuna cewa sun cancanta kuna cewa za su cece kuna cewa za su muku wa'azi za su cece ku su kai ku aljanna gobe kiyama su ko masu wa'azi wanda suke kan tafarkin manzanni suna ce muku babu fa wanda zai cece ku sai ayyukan ku san mai ceto baya yin amfani sai ga mutumin da dama sun yi aiki amma duk mutumin da ya kwanta ya dogara ga ceto to ya yi wa kansa wato ainihin kofar rago ba abin da bai wa kansa gata ba sai ta yi aiki tun da hadisi ya tabbata cikin da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama zai haɗo kan waɗansu mutane ranar tashin kyama cewa ku zo mu je ku sha ruwa a tafkin alkautara ku zo mu je ku sha sai mala'iku su dakatar da shi su kwace hannunsu daga hannun su sai kyale waɗannan da su annabi ta yi suna cikin al'umma ta wanda suka yi imani da ni sai sabai sai a kada ahdathu ba'daka wa zayyaru bayan ka bar su sun tsari cikin addini sun canza siyar da ka bar su kai, sun kirkiro bid'o'i da sunan falala duk sun raba wa mutane sun kyale haƙiƙanin sunnarka saboda haka ba cancanci ba su kasance tare da kai wajen san ruwa daga wannan take na alkawar yanzu idan akwai ceton mutumin da ceton zai fito akwai sama da ceton annabi to amma yanzu annabi duk da cancantar sa a matsayin mai ceto yanzu an samu cikas daya da shi wanda za a cuta din ya zama dan bid'a za ka ta aka kyale to me ya kamata mutum ya kenan sai mutum ya kokari ya zama dan sunna yanzu duk mutum wai mutum wai yana kunya ce shi ahlus sunna ne idan an ce sunnar wafa ba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to amma kuma a nan take za ka ji kunya a ce kai dan kan shehiwa ne shehiwa ne shehiwa ne ka lissafa dukkan shehunan duniyan nan sun kai mutum annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum farkanta idan na ce dukkan wata ɗariƙa na masu tawaye amma ni ɗan ɗariƙar annau Muhammad ne. Sai a hana miki za a aljanna gobe kiyama? Sai a kisa tona gobe kiyama? Idan kuka ce a'a sai dai a kyale sunna a kama ɗariƙan waɗannan waliyan yanzu kun mayar da wannan waliyan kishiyoyin annabi sallallahu alaihi sallam. Muna kira mutane zuwa ga da sunnar annabi su gume su waɗannan. In ba haka ba sai mu tambaye ku da su waɗannan waliyan da annabi wa kuka fi so. sun za wannan wa kuka fi da annabi da dukkan waliyan duniya da dukkan kudubai na duniya da dukkan amjadu da dukkan autadu da san duk wannan makamai ne a cikin wane ne kuka fi kuma wane ne yafi falala kuma wane ne yafi kima yafi tsada a wurin Allah idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yafi tsada yafi kima yafi falala saboda kowa wanda ko haka ne wa ya kai wa ya gamarka wa ya san asalin ya naka wa ya samu irin rabanka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama yi gaba to tunda kike ke da wannan matsayin sai na ce na yi wa sauran tawaye ina tare da shi to ne laifina yanzu idan kai fushi da ni ya nuna sai baka san annabi Allah alal aqalli ka fushi da waliyanka akan annabi kana so in rabu da annabi dawo nan in ko ba haka ba nace ba ruwa na da kuma kai duk wanda ya tafi da waliyinsa zai masa salkala ya ce jikan annabi to tun da jikoki ne yanzu duk jika na gari zai yi gaba da kai dan ka kansa idan ya damu ba karshen magana kenan wanda sai su hana mutane su fahimta kuma duk a zo a yi tare da cikin addini kamar ana an mai da shi gidan wani ba a san wani ya gane sai ka bo dan hanyoyi a gane sai ka bo dogon protocol fa a ta fatawa a ce masa Allah sai annabi ya ce zama wahala sai eh, zama wahala dan haka sai a ce da su aina shiraka'i su kuntum tashaquna fi ina abokanan tarayyan da kuka kasance kuna musu da mutane akan su a ce bu sai sama ku ce sun kisa a ce bu su kai annabi ku ce sun wauta nan ka san inda zai dan yawa waɗansu daga cikin sufaye salula shine yake nuna musu cewa manzilatul wilaya arfa min manzilatul risala akwai wanda ya faɗa musu haka akwai wani da ke bugancin zai ce ko na baharan waqafatul anbiya'u bi sahilihi mun keta wani tekun da annabawa suka tsaya a gaba amma mun musu da duk ga sun za ta gani kuma a ba su za a ce bayan Allah ne suka ai ai suna da falala ne da sauransu to wata falala kuma za a zo a kai annabi sallallahu alaihi wasallam qala alladhina utul ilma waɗanda aka bai ma ilimi na addini suka yi aiki da shi suka rike qur'ani suka karanta suka fahimta suka rike hadisi suka karanta suka yi fahimta suka yi aiki da shi sai ka ji sun ce innal khizya al yawma wa su'a ala al-kafirin innal khizya lalle kaskanci da wulakanci wattu'a da mummunan makoma al yawma a yau dinnan a wannan rana ta kiyama ala al-kafirin ya zama kan kafare innal khizya al yawma wa su'a ala al-kafirin ya zama kan kafare wanda suka bijire ma Allah الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم وألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم su kafiran da aka ambata a baya su ne waɗanda mala'iku za su karɓi ransu zalimi an fusuhin suna masu zaluntar kawunansu zalimi ma'ana hal ne halata kaunihim zalimi anfusihim har mutuwa za ta zo musu ba su farga ba ba su tuba ba ba su kama hanyar kuriya ba wa alqaw salama to in mutuwa ta zo kuma sai su mika wuya inda kana son ta fassara mai kyau ba wai fassara ta fassara kun kalmomi ba jumlar wannan ma'anar ta fa alqaw salama sai su mika wuya a wurin mala'iku sai ma kunna na amalu min su da can ma mu ba abin da muka yi ba mu taɓa yin wani aikin barna ba yanzu suna inkarin munanan ayyukan sun malam ta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musulki. rantsuwa suke wallahi rabbina ma kunna musulki. wallahi ba mu taɓa yin shirka ba wallahi ba mu taɓa yin bid'a ba yanzu gane shirka da bid'a kenan ba za su tsere da su ba to suke rantsuwa amma nun su za a karba amma nun su anan in kayi hanzari ba mu san halin ka mu karba a san ma haka ne babu shaidu an gane ku sai Allah ke fala ba haka bane ba maganin su cewa ma kunna na murmin so in bala ba haka bane ba domin ka'idar bala yu'ta biha li nafyin nafi wa nafyin nafi isbat su sun ce ma kunna na amalu min so wato jumla ce mamfiya to sai aka ce bala to ita bala idan ta zo tana kore korewa yani la ma kuntum ta'maluna min to'i ba ba ku kasance kun yi barna ba to me kenan ma'anarsa kun yi barna ke kuka ba shine balakin li nafayin nafayi wa nafayin nafayi isbatun inna allaha alimun bima kuntum ta'malun lalle ubangiji ta ta'ala masani ne dangane da abinda kuka kasance kuna aikatawa zai ji bindige shi kuma muku abin nan to ana an nuna mala'iku ke karban rai allazina tatawaffahumul mala'ikatu mala'iku ke karɓar rai a wani wurin kuma aka ce mala'ika ɗaya ne qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un a wani wurin kuma aka nuna Allah ne yake karɓa da kansa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun to wanne ne ba wanne ne ba sai malamai suka ce ayoyin ba su cin karo da suna. Allah shi ke karban rai ma'ana shi ke ba da umarni in bai yi umarni ba a karba mala'ikan mutuwa shi ke karban rai eh don saboda shi ne ke karɓar ta sama da ita akwai mala'iku masu karban rai eh su aikin wannan mala'ikun ta tsota daga jikin ɗan adam an gane ku za su rinka matsa jikin ɗan adam sai su ta tsota hatta idza balagat al-hulqum har sai lokacin da zai zo makogaro to malakul maut a lokacin sai ya karba da haka in an jingina wa mala'ikan mutuwa karɓar rai ana nufin shi ya karɓa daga makogaro zuwa abin da ya sama in an jingina wa mala'iku su suka ta tsota daga gangan jiki har ta zo inda take yanzu a jiki ba wanda ya kai shi da amma amma an jingina ma Allah wannan kuma to shine ya umarni da haka sai a ce Allah shi ke karɓar rai sai a ce mala'iku ne ke karɓa sai a ce mala'ika jibril ne ke karɓa a wato mala'ikan mutuwa sai malakul maut ne ke karɓa duk wannan magana ce daya alqur'anu yusaddiqu ba'dahu ba'dha li'annahu kitabun mutasabih kitaban mutasabihan matani yusaddiqu ba'dahu ba'dha sai Allah ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس فمثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دعو maganar can da ta gabata cewa fa alqaw salama sai su mika wuya waɗansu malaman suka ce a lokacin mutuwa ne za su yi wannan mika wuya da. ke kai mun dai riga mun karɓar imani mun yi imani mun yarda da annabi Muhammad mun yi da alqur'ani yauki a lokacin mutuwa to irin wannan imanin da za a lokacin mutuwa baya da amfani falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana سنة الله التي qad khalat wato imani ba ta amfanan mutum in har sai daga mala'ikan mutuwa ya zo zai zai sannan kai imani wannan baya amfani kafin zuwan mala'iku shi ne kamata kai imani ka sai amfani ka an gane ko to kuma shine ubangiji ke cewa وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن tuba ba ta tabbata ga wanda ya tabarnarsa har sai da mutuwa ta zo ma'ana har sai da mala'ikun mutuwa suka miƙe kala nan da ka sai sai inni tubtu al'an yanzu dai na tuba irin wannan ba ta da amfani an fahimta ku to da ka da aikin alkhairi da kuma ko meye mutum dai zai dinna alkhairi ya kasance ya yi kafin zuwan mala'ikun mutuwa domin in har mala'ikan mutuwa da zo ko kai imani ka fita kalmar shahada to miliyan ba dai mala'ika ya zo ba an magana ta kai in dai mutum dama can baya da imani sai da aka zo nan gurin to ba za ta amfane su ba falam yakun fa'um imanu da firawuna ya yi irin wannan imani hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin dubu firawuna ba wa ana ka karfi min al-muslimin ni ma ina cikin musulmai Allah sai al'ana wa qad ataita qablu wa kunta min al-mumtadin shin yanzu ne kuma za ka yi imani wa qad ataita qablu bayan ka saba ma Allah da wa kunta min al-mumtadin ka kasance cikin mabarnata sai yanzu kuma za a yi imani bayan lokaci ya wuce bayan kasuwa ta tashi kowa ya rike kantinsa ya tafi gida yanzu za ka zo da kudin ka kana so ka sai haja lokaci ya ka lokaci to ne fa alqaw salama lokacin mutuwa za su yi wannan sai a ce a waɗansu malaman suka ce a cikin kabari ne idan an zo tambayan kabari sai su nemi mika waya waɗansu malaman suka ce a farfajiyar kiyama ce duka kowanne daga cikin ma'anonin guda uku aya suna iya ɗaukar domin ba ta cin karo da juna to Allah ce za a ce da su fa dukulu abuwa ba jahannama ku je ku shiga kofofin jahannama da fi hakuna masu dawama a cikin ta Allah ya tsare laha sabatu abuwa ya gabata a baya ko likulli babin minhum juz'un maqsum Allah ta ce falabi ta masa wal mutakabbirin tir da makomar masu girman kai waɗanda girman kai ya hana su karɓi gaskiya sai kuma Allah ce wakila lil ladzina taqaw an riga an gama da masu barna sai kuma masu takawa wakila lil ladzina taqaw idan an tambayi masu imani aka ce da su ma za anzala rabbukum masu takawa aka ce me ubangijin ku ya saukar Kalu khairan sai sai alkhairi ma'ana anzala rabbuna khairan amma sun goge kalmar an goge kalmar anzala da kalmar rabbuna saboda dalla alaiha ma sabaqaha dalla alaiha ma qablaha anzala rabbuna khaira suna nufin ubangijin ya saukar da alkhairi duk umarnin da ke cikin alqur'ani alkhairi duk hanin da ke cikin alkhairi ne alwa'd wal wa'id duk abin da qur'ani ya kunta alkhairi wato suna siffanta hukunce hukunce musulunci cewa hukunce hukunce ne da suke cikin alkhairi wannan shine siffar mumuni baya taba ganin zalunci musulunci ya zalunce shi wannan shine sufar mummuna ba ka taba ganin hukuncin Allah ya mata zalunci in ka ga mutum ya ɗaukar hukunci ya mata zalunci to bai fahimci da ya fahimci na Allah ne to zai gane lalle akwai adalci a ciki ko da ban gano adalcin ba dan haka bari in aikata nan gaba na gano amma dai tun daga Allah ne ko manzon sa babu zalunci lil ladina asanu fi hadhihi dunya hasana da dukkan waɗanda suka yi ihsani a cikin wannan duniya to suna da hasana wato suna da sakamako mai kyau a nan gidan duniya Allah sai ba su sakamako mai kyau shine man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba da mu rayar da shi rayuwa mai kyau rayuwa mai kyau ba sai da kuɗi ba kila ta yi da kuɗi kila da kuɗi da ilimi kila da kuɗi da ilimi da bautar ubangiji wani lokacin wadatar zuci alqana'a kadai ta isa wadatar ta isa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kwana man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadihi indahu quti yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi azatiha wanda duk ya waye gari a amince a gidansa ba abin da ya sare masa da hankali gidansa ne ba haya yake biya ba dan haya yake biya ya biya kudin shekara biyu shine yake bin zuwa sun suke bi shi yanzu za a zuwa ce an ba shi mutum ne hankali kan tuko mu'azam bi jasadi ba zazzabi ba ciwon kai ba ce ga tefane ba a zuwa a maka lissafi ba kaza ba kaza a ne shine ta hankali inda hu yau ne yana da abincin jinin yana da abincin yinin sa annabi ce duk wanda ya samu kansa a wannan halin fa kana ma yuzil lahu dunya bi hazatiha sai ka ce an ta turo duniya an koro ta gidansa kawai ne mai gida amma yanzu mutum zai samu kansa a wannan halin in yana da in yana da imani yana da ilimi yana da wadatar wadatar zuci take kasan al'amari dan annabi ce alqina jinan nafs wal faqru faqrun nafs ba wani abu ne wadata ba sai wadatar zuci ba wani abu ne talauci ba sai talauci ne idan Allah ya dora maka talaucin jiki, ko za ka samu ban nawa a ne ba za ka damu ba duk hankalinka ba zai kwanta ba amma in Allah ba ka wadatar zuci dan kaɗan za ka samu sai ka biya wadatar da su duk masu imani wanda suke da aiki na gari sai Allah ya ba su sakamako da wadatar su ko ba su da kuɗi suna da wadatar su wala darul akhirati kai gidan lahira kuma shine mafi alkhairi wala ni'ma darul muttaqin madalla da gidan waɗanda suke masu takawa جنات عدن يدخلونها تجني تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تأملون جنات أبنين يدخلونها دار المتقين إن وانا قبل ليس لكم أطف بيان jannatu adli aljanna sai ta zama dindindin yadkhuluna ha wadda su za su shiga cikin ta tajri min tahtiha al-anhar ruwa ko korama na gudana a cikin ta lahum fiha ma yasha'u a cikin aljanna akwai dukkan abin da suke bukata duk abin da suke da'awa ba akwai walakum fiha ma tasbihi anfusukum walakum fiha ma tad'un duk abin da zuciya take so rai ke so to akwai shi a cikin aljanna Wala walakum fiha ma tad'un duk abin da zaka yi da awarda da to ko akwai kaza sai a ce gashi to kaza ba kuma sai a ce gashi duk abin da kai da awarda wanda ka sani da wanda baka sani ba ka furta ma ko me kaga dama furta to za a ce gashi wa fiha ma tashtahihi al-anfus huwa talaffu al-a'yun wa antum fiha khalidun wasu ta wannan ukun wanne ku dadi fiha ma tashtahihi al-anfus akwai abin da rai ke sha'awa da zuwa farai abin da yake sha'awa zai muka su yanzu muka baka biro da takarda muka ce kafin nan kafin mu tashi da karatu ka lissafce wani iyakar abin da ranka ke so zai lissaftu ba zai lissaftu ba lokacin ya maka to amma tare da haka duk abin da yake sha'awa dan akwai cikin aljanna yanzu nan ba ba bane wa al a'yun akwai abin da duk ido yake ido ke jin daɗi idan ya gani yanzu za a iya lissafce abin da ido ke sha'awa wanda ido ke so ya gani ba zai lissafce to duk ba wannan ne daɗin ba garar wa an antum fiha khalidun idan kun shiga za ku dawwama ciki ba mutuwa ba su ba wannan ne garar babu mutuwa babu ba an riga an shiga cikin to shi sa dole sai da imani sai da aiki na gari ba a yi da tamanni cewa ai mu ne dan fadar Allah ba a yi da tamanni cewa mun rike tafarkin wani kuma ya zonto ba tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama bane laita bi amaniyikum wala amani ahlul kitab ba burin ku bane ba burin ahlul kitab bane ba a'a man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasiya ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نفيرا سفة في قرآن الكبار وبايا بعد سنة يموت فلن تنافس في أمواني سفة duk wanda ya tara siffa kaza zai dace da hukunci kaza zai dace da sakamako kaza تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين Allah ce kamar haka ne Allah ke yin sakamako ga waɗanda suke masu takawa allazina tatawaffahumul mala'ika su ne waɗanda mala'iku ke karɓar rayukan su sayyidina menene sayyidina sai dan malamai suka ce sahirina suna tsarkaka wato sun tsarkake zuciyarsu babu shirka babu sun babu allagau babu arrafasu babu zagi babu hayaniya sun tsarkake ayyukansu ne yau da gobe babu al'amarin su to zayyidin da nan aikin saba amaluhum wa saba qauluhum wa saba atiqaduhum aqida aiki magana duk ya zama tsarkake allazina tatawaffahum almalaikatu sayyidina cikin wannan hali yaquluna salamun alaykum mala'iku za su rinka cewa salamun alaikum ودخول الجنة بما كنتم تعملون فشين يسمى لم يسكت أشياء عليك أو سلم إن سلام عليكم tun daga shi an ce salamun alaikum a cikin Qur'ani to amma wanne yafi salamun alaikum da kuma assalamu alaikum bil alif wal lam bil alif wal ya fi cikakkiyar ma'ana sama da maras alif da ku ku shiga aljanna sakamakon abin da ko kasance kuna aikatawa. Tallafi. An yanzuru na ina an ta fiye hun mala ikatu an ya fiye amurin rasu. Kazalika fa'alar lazina min qablihim wama ظلمهم الله ولكن كانوا أن فهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة سن أقوى أبن بسكي جرا فأتي ملائكة زومسو ma'ana wanda suka bijire ma Allah da manzansa zaman da suke gidan duniya zama ne na jiran mala'iku su zo su karɓi ransu illa an humul mala'ikatu ba abin da suke jira sai mala'iku su zo musu aw ya'tiya amru rabbi ko al'amarin ubangiji ya zo kamar wata azaba ta dirka ko su kenan idan Allah ya nufin sarayar da su ya Allah ya ce kadhalika fa'ala allazina min qablihim kamar haka ubangiji ya aiwatar game da wadanda suke kafin su su ma haka suka zauna zaman jira ko dai azabar Allah su zo ta tafi da su ko mala'iku su zo su musu kisa na wulakanci yadribuna wujuhahum wa adbara وما ظلمهم الله ubangiji ta ala bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun kawunan su kawai sai kasance suna zalunta su da kansu da haka Allah ya fa asabahum sayyi'atu ma amil sai munin abin da suka aikata ya shafe su da suka zalunci kawunan su munin abin da suka aikata na sakamako sai ya shafe su wa haqa bihim ma kanu bihi yasadiun abin da suka kasance suna izgili da shi sai ya dara akan haqa bihim bi ma'ana nazala bihi sai ya sauka a kansu ma kano da shi ya sa abin da suke injili da shi na cewa addilla na ce fana yau mai hisab to mana rabon mu na azaba kafin kiyama ta zo wannan aiki ne suke inda suna ganin ba za ta yi ba to sai abin ya faru gare su وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين الله وقال الذين أسرفوا waɗanda suka yi shirka ga abin da suka ce suka ce law Allahu ma abadna min dunihi min shay da Allah ya ga dama da mu bautawa wannan sa ba kowane irin abu da ba abin da zamu bautawa sai shi Allah da amma ganin damar ta ne yasa wai suka samu kansu a cikin shirka wannan shine kafa hujja da kaddara ke wa Allah ne ya kaddara musu su zama kaza Allah ne ya kaddara musu da Allah ya so da ba mu zama kaza ba nanu wala aba'una bal mu ballantana kuma iyayen mu su ma da ba shirka ba wala harramna min dunihi min shay da ba mu mun haramta kan mu wani abu ba sai mu kyale kan abin da Allah ya haramta wannan kafiran maka kenan suke suka rinka haramta a kansu na dabbobi kamar abin da ya shafi wasila kamar abin da ya shafi sa'iba kamar abin da ya shafi ham da Allah ce ma Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham waɗannan dabbobi da suka rinka haramta a kansu wayan suke bada uzuri ya Allah ne ya kaddara har suka ce kaza haramun ne saboda da ka'ida ta haramci mutum ba su iya haramtawa kansa wani abu ko ya halatta kansa abin da yake so damar halarci ko haramci a hannun Allah ta kadai da manzon sallallahu alaihi wasallam ko malami bai sai ka kaza haramun bane kaza halal bane ba dole sai dai dingina hukunci zuwa ga Allah Allah ne ce kaza haramun ne manzon Allah ne ce kaza haramun ne sallallahu alaihi wasallam ko ijma'i ake ko an fahimto karkashin nasi kaza kaza haramun ne ko halal ne amma haka kawai mutum da kansa yace na haramta ko na halata to wannan yana kokarin yi kokowa da Allah cikin abin da yake damar Allah ne yana so yi turmutu da Allah a cikin fadar sa kun fahimta ko to da haka lokacin da suka rinka da'awar haramci din nan sun san farna suka yi amma sai suka fahimta cewa wai kaddara sai Allah ne ya kaddara haka wala haramna min dunihi min shay da mu haramta komai komai ba kazalika fa'al alladhina min qablihim Allah ce kamar haka ne kafirai suka aikata waɗanda suke kafin su fa hal ala rusul illa al-balagul mubin to shi manzo akwai wani abu ne akan ka da ya wuce isarwa isarwa kuma wanda take mabayyaniya ai abin da yake kan kenan idan ya isar ya riga ya sauke nauyin da Allah ya dora masa to ga wannan na nuna ba a kafa hujja da kaddara domin kaddara iri akwai al-qadr al-kauni akwai al-qadr akwai almasi'a al-shar'iyya akwai almasi'a al-qadariyya ko al-iradatu al-shar'iyya wal irada al-qadariyya abin nufi akwai yadda ubangiji ya so ya halicci duniya yadda ya halicci duniya tun sai a dinta wani ya zama musulmi wani ya zama kafiri wani ba yahudi wani kirista wani kaza wannan Allah ya kaddara wannan ya rubuta a cikin allansa na kadara cewa wani kaza zai zama wani kaza zai zama to bai kyale mutane akan wannan rubutaccen hukunci ba sai ya turo da manzanni ya aiko da littafai wannan turo da manzanni da aiko da littattafai shine abin da ake so ka rike ya zama hujjarka ba abin da Allah ya rubuta mana tun fil azalkin da sai ba za ka iya rubuta shi ba ba za ka iya hango shi ba ba ka da dan hangen nesan da za ka haleko lauhil mahfuz ba za a wani bangare kake kana cikin ashabul yamini ko kana cikin ashabul shimal ko kana cikin waɗanda suke tozon la'arafi <laughs> duk ba ka da wannan abin da za ka hango to amma kana da yadda zaka karanta Qur'ani kana da yadda zaka karanta hadisi sai ka ga me Allah yake so me ne ne baya so me ya halatta me ya haramta me ya wajabta me ya haramta to idan ka gane me ya wajabta sai kai kokarin bi me ya haramta kai kokarin ne santa yanzu wannan shine kaddarar da zaka kafa hujja da ita al-qadar al-qadar shar'i kenan al-iradatu shar'iyya ita ce hujja amma ba al-iradatu al-kauniyya ba wannan ba hujja ba farkon wancan rubutu shine ake nufi al-iradatul kauniyya yadda Allah ya so yadda Allah ya halitta ya kaddara duniya ta kasance wannan nabiyin umarni da hannu da ke cikin Qur'ani shine al-iradatul shar'iyya yadda Allah ya yi umarni gare ka gare ni gare mu cewa mu imani da mu bi wannan abin na imani shine yana fata gare mu ta fuskar shari'a ba za mu kafa hujjar cewa ba ya nufe mu da kafirci cikin kulazam ina fatan kun fahimta saboda wannan abin yana rikitar da mutane wajen sharhin wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi yana rikitar da mutane kwarai da gaske sai mutum ya dauka ta da Allah ya kaddara kaza kila ma ko nayi kaza to kuma ba zan shiga aljanna ba wannan shirme ne ba ka kafa hujja da wannan tunda baka hango baka gani sai dai ka kafa hujja da abin da kake iya karanta ne Qur'ani da hadisi an fahimta ko duk wanda yake a to ni zan zauna kai abin da Allah ya kaddara mun shi zan kasance a kai in Allah ya kaddara dan aljanna ne shikenan in Allah ya kaddara kaza ne shikenan idan mutum yake zai wannan kama shi ko hobe ne mai hawa bakwai lokacin da za ku hau ko hau ta hanyar lit wato mata takalan nan mai aiki da tallan tarki ko kun hau ta takala ko kun sanya sani kun taka sam har kuka hau sam da kuka hau sama sai ka ce da yanzu idan mutum ya faɗo daga nan mai hukuncin sai ce ai karewa zai rugu rugu to duk bayan kun gama kallo sai to ai sai mu tafi gida ko ai sai mu tafi sai ce to ai sai mu shiga lifta ko mu wata takara suka ce a'a yanzu kamata ya mu sargan mu jira nan gudun in Allah ya za mu kai lafiya za mu kai in Allah ya ba za mu kai lafiya ba ko mun bi ta mata kalama ba za mu kai ba sai yarda al'amarin duniya bai yadda muke nan dole sai ya ita sai ya asbab to a lahira ne kuma sai ya ga haka yace zai ta biya in Allah ya ga dama shiga aljanna in Allah ya ga dama kuma mutum shi shi ba zai kiyamul layl ba shi ba zai sallah ba shi ba zai azumi ba zai ta haka kaga bai kamata yake haka ba tun da in yake haka anan sai ka ce masa haka akan kaga a can ba za ka ce yau ai da wanda ya bi matattakala da wanda ya zira kowa sai in Allah ya kaddara zai kai lafiya sai ya ka bi matattakala ba kai lafiya ba amma ka bar sanan gurin ka sauka lafiya dan ka zo mu tsirga mu garkau kaga ba zai yi da wannan ba to wannan shine babban misalin da zaka buga dan jan hankalin mutum kan tsakanin al-iradatu shar'iyya wal iradatu al-kawniyya to kaga su hankalin su wannan ba hankali bane ba ta wai lau ja Allah ma abudna min duni min shay'in nan da Allah zo da ba mu yi ba haka suke cewa sai ka ce ku daina cin abinci ku daina cin abin sha in Allah ya ga daman za ku kai ba za ku kai ko da ba tuwo ba fara ba ruwa ko ba jini a jika za ku kai ba ku je asibiti duk jinin jikin ku bayar kyauta a sawa marasa lafiya ku ku zauna haka in Allah ya kaddara ku kai baki ai ko da jini ko ba jini ko akai yanzu ka yadda da wannan to sai sun yi riko da al'asbab wanda suke physical asbab wanda su ne za su tabbatar maka da rayuwa to dan me ba za su yi riko da physical asbab wanda su ne za su tabbatar musu kuma da samun gidan aljanna su da daga wuta ba sai Allah ya ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا hakika mun turo a cikin kowace al'umma mun turo da manzo shine ma'anar wa ummi min ummatin illa khala fiha nabi wannan manzo da yazo ga abin da yake ani ibudullah ya ku mutane ku bauta sama Allah waji talibu tabut kuma ku ne tagut A tagut shine dukkan wanda aka bauta ma ba Allah ba kuma ya kasance ya yarda da wannan bautar to ya zama tagut gumaka da ake bauta ma dukkan su tagutai ne haka wadansu bani adam da aka allantar da su kuma suna sani suka yarda da haka su ma sun zama tagut ibn al-qayyim ya kara sharhi yace at-tagut asalin sa daga lafazin at-tughyan ne wa at-tughyan ma'anahu fi al-lughah al-arabiyya mujawazatu al-hadd eh tare iyaka da haka at-tagut shine kullu ma tajawaza al-abd hadda kullu ma tajawaza fihi al-abd haddahu min matbu'in aw muta'in aw kaza kaza kaza kaza abinda ake nufin tagut shine dukkan wanda a sanadiyyar bin sa a sanadiyyar girmama shi ta kauce wa dokar Allah a sanadiyyar kanki ta kauce ma dokar Allah to wannan ya zama dagutun sa an gane ku? ya rage mu duba mu gani ya yarda da wannan abin da kai to lalle ya zama dagutu shi karan kanka kuma kai ka fi a a'a abin da kai bai yarda da shi ba kamar wadanda suka allantar da annabi Isa duka ce Allah ne shi ko wanda suka allantar da annabi Uzairu suka ce Allah ne ko wanda suka allantar da waɗansu waliyai galibi kaga annabi Isa bai da allantar da shi ba annabi Uzair bai da wannan ba waliyai in dai na gari ne tabbatattu irin su Junaidu da muka yi bayanin su jiya irin su Sahal bin Abdullah Tufri irin su Uwaisul Qarni shugaban tabi'ai wanda annabi ya da Umar dan Khattab za a yi wani mutum daga Yaman sunansa Uwaisul Qarni in ka ganta ka ce maka addu'a manyan wajen Allah nan, waye ya san wani wajen da karni yanzu saboda waliyan da kasa kasa ake ta bayarwa waɗanda an ba daga bakin annabi ya ce da Umar da ka ganki ka kaje ka nemi maka addu'a yo akwai wani wilaya irin wannan mai tabbatacciyar rijista daga annabi wilaya irin wannan to idan waliyin nagari ne to sai mutane suka kamba maki suka rinka tawassuli da sunansa suka rinka kiran shi in za su faɗi suka rinka rantsuwa da sunansa kaga shi zai zanto bari minhu to su waɗanda suka yi wannan sun buɗa goto, amma su waɗannan waliyan da annabi isa da aka bauta ba da uzairu da mala'iku da waɗanda suka bauta ba su waɗannan ba su zama dagutai ba a wannan lokacin duk bautar da ake wa annabi isa duk bautar da za a yi wa uzairu ko bautar da za a yi wa wani waliyi to ba ta faɗawa kan don ba ta tantance shi ba in yana nan zai yi inkari sai ta gangare da kansa ta koma kan shi sai ya zanto nan dai mutum ya bauta wa dagutu sai dai ba wannan waliyin ne dagutu ba ba annabi isa ko uzair ko malaiku ne dagutu ba waye dagutu dan Allah ce alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim ku yan adam ban saukar da wahayi bane ce da ku la ta'budu shaytan kada ku kuskure ku bauta kama shaytan ai yanzu in ba kungiyar nan da suka fito a America da kuma Egypt kwanan nan ko akwai abaratin shaitan da suka fito kwanan nan waɗanda sun fito da sabon addini suke su ne bayan shaitan su ne yake nan mana duk barnaka sai ga wani yayi sama Ya kawai su ne bayan shaitan kawai to in ba waɗannan ba kafin su ai ba wanda yake kawo ta shaitan yake yi to amma duk bautar da aka yi wa wani talibin bawa wanda ba ta cancance shi ba karshe za ta koma kan ke ne da haka duk mai bautar wani Allah ko mai neman taimako a wurin wani wanda ba Allah ba to ya tabbatar cewa ya nemi taimakon tagutu ko ya fuska ma tagutu in wancan ya yarda da bautar ya zama tagutu masu bautar sun bauta ma tagutu in bai yarda da ita ba shi bai zama tagutu ba amma su sun bauta ma tagutu to zan to bautar ta gangara zuwa ga shaitan tunda shaitan shine wanda yake yuzayyinu lil insani hadhihi al a'mal shedan ne ke kawata mutane wannan ina fatan kun fahimta duk manzo abin da zo da shi an ibudullahi wa tanibu tagut fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alaihi dalalah da manzanni suka zo da wannan sako cikin mutane akwai wanda Allah ya shirye yi bi tafarkin daidai wa minhum man haqqat alaihi dalalah akwai wanda bata ya tabbata akan sa ya wajabta akan sa Allah kare basiru fil ardi da ku yi tafiya a cikin kasa fanzuru ku duba ku gani kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya karshen waɗanda suka kasance suna kare da ayoyin musiki ma'ana ba su jin daɗi ba to kaga wannan dallahu wa sanabu tabut shine ba nan la ilaha illallah domin ijtanibu tabut shi ke daukan la ilaha ubudullah shi ke daukan ma'anan illallah wato qur'ani gaba ɗaya tafsirin la ilaha illallah mutallafi in ta'rif ala hudahum in ma har kake za yi kwaɗayin sai ka shiryar da su فإن الله لا يهدي من يضل فأبنجي ما يسلي يبدأ وان دير دا يبتس وما لهم من ناصرين فاك دا وان وان انت مجد ما أنا وطن دا الله يرجع يربو تا فتتوني سو يك يبدأ في دا وعزي فاك دا أبن راسة فهي كده سيادة إذ لكي وصنا فكي وصنا فاك عذر لبا عذر بني واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم amma wa raya wata sun da yanayi wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna Allah sun yadda akwai Allah kuma ana iya bauta masa amma akwai kananan alloli daga kasa saboda bukatu na kurkusa sai in abu ya gagara to su dai kafi su dan su sadar da ke zuwa kasan gurin to idan sun tashi da rantsuwa sukan yi rantsuwa da su ne na kasa in har ka gaba kwarai mutum wanda yake kafiri ya rantsa maka da Allah to karshen rantsuwa ma'ana sun yarda a yi rantsuwa da Allah da kasa kasa in kana so kai babba mun ji mai rantsuwa wanda bai zama ba kowace ne kace na rantsi da Allah to shine yace wa aqsamu billahi sun yi rantsuwa da Allah sai hada imani wanda suke da ba yake hakulan rantsuwa yanzu za su yi karama suna rantsuwa da lada suna rantsuwa da uzza suna rantsuwa da wadansu al'amura wanda kuma annabi ya ce man kana halifan falyahli billahi aw liyasmut wanda zai rantsa ya rantsa da Allah ko ya shiru da su suna rantsuwa da Allah makoran rantsuwar su suna cewa la yab'athu Allahu man yamut Allah ba zai taɓa tayar da wanda ya riga ya mutu ba la yab'athu Allahu man yamut Allah ba zai tayar da wanda ya mutu ba sai Allah ce bala sai ya tayar shine ma nan bala domin kamar yadda muka faɗa da su bala ta ajili nafiyin nafi wani fa nafi su ba dole wa'adan alaihi haqqa alqawli ne da ubangiji ya alaihi bisa ga tashin bani adam haqqan tabbataccen alqawli sai Allah ya ta halittu gaba da walakinna aktharan nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba yace li yubayna lahum allazi yakhtalifuna fi dan ya bayyana musu abin da suka kasance suna safari a cikin sa wannan li din muta'alliqun bi maza sai wadan suka ce wannan ya ta'allaku wajen walaqad ba'athna fi kulli ummatin wato walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan li yubayyana lahum allazi yakhtalifuna fi wadan suka ce a'a wannan yana ta'alluki ne da alba'at an gane ko da yake bala da ma'ana ya ba'athu li yubayyana lahum ana kaddara kalmar yab'atuhum li yubayyana lahum Allah zai tace su dan ya bayyana musu wato allazi yaktalifuna fihi abinda suke sabani akan sa wal ya'lam allazina kafaru kuma domin kafirai su san cewa annahum kanu kadhibin cikin da san su da mata da tun makale da wato zai kunyata su kenan إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا سندي مجانا مولدي إن دقوة أبو لبك سوء إذا أردناه إن من فاتك سنتي وسا أن نقول له كن سيمو تيدي كسنتي فيقول ننتا كسي أبين كسنتي duk abin da Allah ya ga dawon halitta abin da zai kenan kun kafin kaula fa mai daure nu ara fa yakunu da abin da والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين هاجروا في الله للي وقت تسكي هجرة دومين الله بمعنى في سبيل الله كده min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su lanubawi annahum fi dunya hasana lalle za mu saukar da su fi dunya a nan gidan duniya kan kyakkyawan masauki wato duk wanda suke hijira dan Allah tun daga nan gidan duniya Allah zai saukar da su hasana kan kyakkyawan masauki to menene kyakkyawan masauki waɗanda suka ce garin Madina saboda dalili mai falala kamar yadda ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai masu yawa har imam al-bukhari ya zo kitabu fadail madina a cikin sahihin littafin sa yayi ta koro hadisan da ke nuna falalan madina wanda annabi ke nuna in kana son taskar imani matattarar imani to madina ke imani yana tattarewa cikin madina tambare da macijiya take tattarewa cikin kogonta in ka rasa imani a ko ina ka je madina kuma sai ka same haka annabi ba ta labari duk gwagwarmayar da dujal zai yi ya yi kudu ya yi arewa ya halakar da bayan Allah idan ya je madina baya ɗaya shiga sai dai ta daga bakin gari na su fito su bi amma garin da bai sai shiga ba kamar yadda ya tabbata cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka sai suka ce lanabawi annawan bid dunya hasana za mu saukar da su gidan aljanna to amma inda wannan yake sai zanto wannan zai daskata ne akan sahabbai kawai da suka yi hijira zuwa madina sauran mutanen da za su hijira baya kuma ya za a kira to wadan suka fassara lanbaru annahum fid dunya hasana shine arrizqul hasan sai mu ba su arziki wadatacce mu ba su arziki nagari ga irin sahabban da suka yi hijira suka zo Madina ba su da komai a sakamakon hijira sai Allah ba su dukiya Abdurrahman bin Auf ba ya da komai ya zo Madina daga karshe Allah ba shi dukiya waɗansu sun zo ba su da komai Allah ya ba su arziki ya ba su gonaki ya ba su hannun jari to wannan har yanzu alƙawarin Allah na nan idan mutum ya hijira sai Allah ya ba shi arzikul hasan to wannan shine lanabu annahum fid dunya hasan wannan suka ce as-sana'ul hasan za mu sa a rinka ambatanka cewa na gari ne a fadar mala'iku mutanen kirki kuma su rinka ambatanka a kasa cewa shi na gari ne a takaice dai wannan hasana din a jumlace Allah ya barka za ta tafi kowace irin hasana a nan gidan duniya an gane ku wal ajrul akhirati akbar amma ladan gidan lahira shine mafi girma law kanu lamu da ake mutane sun sani to wannan falalan hijira kenan ba abin da yake hijira idan ka shiga musulunci ka shiga musulunci ka yi imani to abu mai biyo baya kuma ne hijira shi yasa duk cikin qur'ani inda za a kawo al-ansar da al-muhajirun sai an fara fadin al-muhajirun sannan a kawo al-ansar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين sannan أخرجوا من ديارهم فناقة والذين تبوأوا wal والإيمان من قبل يحبون man هاجر إليهم duk inda aka kawo an kawo hijira shi yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya raba ganima din nan waɗansu suka damu yace wa mutanen Madina da ba a ba su ganima ba yace yanzu ko ba za ku so ba ba za ku yi farin ciki ba a ce mutanen kowane gari wannan an raba kuma an ba su sun tafi garin su wannan an ba su janu wannan an ba su awaki ko kuma ba za ku komai ba amma kun dauko annabi kun dawo da shi cikin garin ku waye ko ban rabo tsakanin wanda suka tafi da rakumi garin su da wanda suka tafi da annabi mutanen madina suka ce lalle mu ne ko babban rabo annabi ce da yanzu mutanen wani gari za su dauki wannan titin su yi nan mutanen madina su dauki wannan titi kuma su yi nan to da na bi tafarkin da mutanen madina suka bi ba dan falalan hijira ba da na zaɓi ma in zama dan madina kaji ce ba dan me ba ba dan hijira ba al hijratu lakuntum ra'an min al ansari a hijira ba karamin abu ba shi yasa har gobe akwai ta har gobe in kana inda ba ka samun sukunin bauta Allah ya zama wajibi ka hijira ka je inda zaka bauta masa an gane ku wannan hijira kuma iri biyu ce akwai wanda suke matakin farko akwai mataki na biyu hijiran farko shine alhijratu ila Allah bi tauhid wal hijratu ila rasulillah bi ta'ati wal mutaba'a in ka kaurace wa kowace irin shirka ka bi tauhidi ka hijira zuwa ga Allah in ka kaurace wa kowace irin bid'a ka bi sunnar annabi ka hijira zuwa ga manzon Allah to in kai wannan shine zai baka damar in an mulguna ma a garin ka ta ka je wani wuri amma kana shirka kana bid'a to kuma kai hijira ka daina kuma kai mai yanka ne ka guje wa me ka je kai me saboda ko waɗansu bayan Allah a Kano suka fito wai su su yanzu ɗauka gaba ɗaya musuluncin da ake yi duk ɗan jami'i kuma duk mutane kafare ne da mai aikin gwamnati da mai aikin banki da ɗan kasuwa duk haramun muke wuta kawai za a saboda haka sai suka yaya sai suka tattara iyalansu gaba daya sai suka tafi can jihar Najeriya suka samu dajin Allah suka fara suka yi gari suka samu suna Darus Salam to su kuma suna nan wai suna hijira za a je Darus Salam to idan ka je jahilai ne suke jahilai wato in akwai jahilcin da saboda duhun sai an yanka da wuka to ka same shi a wajen su to yaya za a yi wannan kuma su fahimci shirya har su gane cewa abin nan ba su gane hijiran farko ba da haka sun suka kuskure wata biyu duk wanda bai gane ta farko ba to idan yazo ta biyu kuma sai ya kuskure allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suka yi hakuri sune masu dogaro ga ubangijin su subhanahu wa ta'ala dai الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن kuntum la ta'lamun wa ma arsalna min qablika ba mu taba turo da wani manzo ba kafin ka illa rijalan face namiji ko mazaji wato ba mu taba turo mala'ika ba da awar mutanen maka cewa a turo musu mala'ika ba zai yiwu ba an gane ku walau ja'alnahu walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa labasna alaihim ma yalbisun wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq tun kafin ka dama manzon da ake turowa wanda suke cin abinci ne wanda suke tafiya kasuwa ne ma'ana bani adam ake turowa ba a turo mala'ika kamar ma yadda masani ake gare su nuhi ilaihim mukan yi wahayi a gare su da haka fasalu ala zikri ku tambaye ma abuta azzikr in kuntum la ta'lamuna in ku ba ku da sani to ma abuta azzikr sai waɗansu malamai suka ce su ne yahudu da nasara tunda suna da attaura da linjila a hannunsu wanda kuma ta kunshi tarihin annabawa su duba dukkan annabin da ya zo cikin bible ko new ko old statement shin akwai wani annabi wanda yake mala'ika ba dan adam ba ba za su yi cewa dukkan annabawan da Allah ya bada labarin su wato ainihin annabawa ne yake bani adam to shi fa dan suka ce fasalu ala zikri ma'ana ka tambayi yahudu da nasara amma yahudu da nasara da basu da littafan su duk za ka samu a cikin littafan su ko bayanin annabawa hatta yanzu cikin waɗanda suka bi da in kana duba tarihin annabawan za ka ba wanda ya da'awar ga wani annabi ya zama mala'ika in ba wanda suke da'awar annabi ya zama dan Allah ko abin nan ba da sauransu an gane ko to da haka sai an suka fasara ahlul zikr sune waɗannan wadannan suka ce ahlul zikr sune ahlul qur'an lianna alquran huwa zikr dan qur'ani shine zikr ka tambaye ma abuta qur'ani ka tambaya ka ga yaya labarin annabawan da suke cikin qur'ani akwai annabi guda ɗaya mala'ika ma'ana duka waɗannan maganganu dai malami na yanzu fasalu ahlul zikr in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai in dai har ku ba ku sani ba. Take in bayyana wa zubar وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بالبينات والزبر من تورو من ظنن من بالبينات ده حجوجي ko ka ce mu'jiza bayan mu'jiza ko ka ce mu'jiza kuma da ayoyi da suka shafi hukunce hukunce duk suna iya ɗaukar ma'anan albayyinati amma abinda kun nuna albayyinat ana ana nufin mu'jizozi saboda yake wasubur da kuma littafi mun turo su da mu'jiza ko mun turo su da azzubur littattafai azzubur jam'i ne na azzabur wazzabur shine alkitab wa anzalna ilayka dhikra kuma mun saukar da zikiri akan ka shine alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu wa la'allahum yatafakkarun kuma dan mutane su zanto masu tuntunci wato ɗaya daga cikin manufofin alqur'ani annabi yayi bayani yayi sharhin sa kaga in ba annabi yayi bayani ba kenan ba za a gane qur'ani ba na biyu dan qur'ani ya ja hankali mutane zuwa ga tuntun jini da kuma tafakkur sai jami'a أفعمنا الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون afa na allazina makaru sayyiati yanzu irin waɗanda suka rinka kulla makirci na munanan ayyuka shin yanzu sun amince ne an yaktiba Allahu bihim al-arda cewa Allah ba zai sa kasa ta rubuta da su ba aw yatiyahum a adabu min haythu la yash'urun ko wata azaba ta zo inda zato shin me yasa kai kulla makirci Ina ganin kawai sun hakirin musulunci kamar Allah zai kyale abin haka ba wani abin da zai gudana ba sakamako suna ganin ayoyin da suke bayar da suna da alaka da wannan kuma lokaci ya riga ya ga saboda haka sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akwai shi mana dogon larabi akwai shi cikin alqur'ani wa nada ashabul araf rijalun ya'rifunahum bi simahum qala alaihi wa sallam barci ya dauke shi da sallah da asuba eh eh ba gaskiya bane dan mutum ya sallan asuba ya yi barci sallar sa sanan ba abin da ya shafi sallar sa akwai kuma wanda suke cewa wai haramun ne barci bayan sallan asuba wannan duk labarai ne marasa tushe ko a ce barci bayan sallan asuba yana kawo talauci da idan da aka ne da kafirai ba mai kokobo duk da gasar kuna ganin su da kuɗi da motoci ba da gidaje kallan ma ba su yi ta ba ma wai bayan ta ba ba za su farka ba sai goma ko sha biyu kuma suna nan da kuɗi masu da aljihun su kaga bin labarin ko a ce ba a yin barci ba Allah ka ko a ce ba a yin shara da daddare duk waɗannan maganganu ne marasa asali malam ta menene hukuncin musulmin da ake ba shi kuɗi domin ya je jefa kuri'a ga wani mutum ga wani ɗan siyasa wannan kuɗi halali ne kuma yaya hukuncin zaɓe yake a cikin addini asalin zaɓe ma da ake yi don tantance shugaba irin wanda tsari na demokarasi ya kawo musulunci bai amince da shi ba bai kuma yarda da shi ba asalin shi wannan zaben ba ta hanyar ba ne ake samun shugaba na gari saboda aƙidar demokarasi hanyar da za a bi a tabbatar da shugaba hanyar mafiya yawa idan mafiya yawa suka nuna wani suka ce shine shugaba dole sauran su hakura to a ka'ida ko duk inda ka je a duniya ko a makka ko a madina ko a america ko a faransa ko a jaman taron mafiya yawa za ka samu sune ne jahilai a kowace duniya jahilai sun fi masu ilimi yawa yanzu idan aka ba ki da demokarasi jahilai ne za su zaɓi shugaba ba masu ilimi ba kuma duk inda ka je masu ɓarna sun fi neman mai sun fi mai daidai yawa kenan a aqidan demokarasi yan takibi ne za su rinka shugabanci kuma a aqidan demokarasi dama ba mu ba namiji yadda dan siyasa yake bukatar kuri'ar ta kai limamin unguwa ko limamin juma'a haka yake bukatar kuri'ar karuwar unguwa kai da karuwa duk matsayin ku daya waccan kuri'a ce waccan kuri'a ce ko ba haka bane ba yanzu akwai wanda ya taɓa fitowa neman zaɓe ya ce ba na san kuri'ar karuwai ba na san ta 'yan daudu ba na san ta yan fashi da makami hasali ma karuwai suna sinadarin tafiya yakin neman zaɓe to kaga inda za ka san duk ran da aka yi tuya ne aka manta da albasa hakikanin demokarasi ta farki ne na firme waɗanda waɗanda suka kirkiro kuma ake mana kallonsa a nan ƙasa to amma idan ya zo babu yanda za mu yi mu iya kautar da shi yanzu ya zama ko mu shiga mu yi zaɓe ko mu bar wannan dama kishiyoyin mu su zaɓe kuma su zo su musguna wa addinin to a cikin irin wannan hali abin da ya kamata shi ne sai mu zaɓi mutane na gari mu sa ya kasance su shiga zaɓen ko mu wayar da kan mutane ta fuskar masallatai da wuraren wa'azi cewa za a zaɓi wani dan wasu na gari ba dan ya ba da kuɗi ba idan har sai mutum ya ba da kuɗi yanzu mutum ya zo yakin neman zaɓe ya kace miliyan uku ko miliyan hudu ko biyar wannan mai kace kuɗi kaɗan kenan ba ko to sai ya zo ya ci zaɓe to yanzu maka aiki kenan ai ƙuri'ar ka ta yayi ya riga ya biya yanzu tun da ya hau zaɓe yanzu ba ka jiran komai daga wajen ka kai ma bai kamata ma ka jira ya kai maka magani asibiti ya gyara maka titi ya yi maka wannan dan tuni ya take kuɗin ka ya baka kuma wannan kuɗin da ya ɗauka ya baka daga cikin naka mai dukiyar kasar ka wanda zai sata nan gaba ya mayar da kuɗinsa to amma tun da mutane ba su da hankali sai a ba mutane kuɗi a ba su fasta suna yawo su shafa bula a ba su kuɗin madara suna lillikawa a jikin bayan motoci ko kuma duk inda kan tituna yake wannan rashin sanin ya kamata ne da mai bayar da kuɗin da waɗanda ake ba kuɗin duk ba su san ya kamata ba Allah ya tsare mu kuma wannan alama ce ta cewa akwai barazana kan cewa kasar mu ba za ta taɓa samun shugabanni na garba mutukar ta wannan tafarkin za a yi wallahi ba za a samu shugabanni na garba ta wannan hanyar dan ba ita ce hanyar ba Allah ya tsare mu malam tambaya ta ga yake cewa mutum ne shi ne direba da yana tafiya sosai ya sa ya kaɗe yara guda uku a laika to ya siyar ka fara ko. ne na guda ɗaya ya wadata masa ko kowanne ya sai ya ɗaya bayan ɗaya. sai ya yi duka ai rayuka ne guda uku daban-daban sai ya rinka yana hutawa. malam mai tambaya ta ga yake cewa menene hukuncin wasan kwaikwayo irin a sanya kayan annaba ɗin nan ana bisa ba farastikali abin da suka yi da masa kuma wasan kwaikwayo a cikin wasan kwaikwayo akwai barna mai yawan gaskiya cikin sa ko da wanda ake da sunan addini saboda yahudu da nasara sun yi wannan amfani sun yi amfani da wannan damar wajen shirya waɗansu sunannuka na tarihin musulunci su gurɓata tarihin da sunan wasan kwaikwayo daga an zaɓo wata satacciyar karuwa an kawo ta a matsayin ita ce wanke a da sunan wata sahabiya a zaɓo wani tattaccen ɗan giya a kawo shi a ce ko shi ne Ali bin Abi Talib ko shi ne Bilal. mai kiran sallah a masallacin annabi to wannan aibin da ke cike yana da yawa baya da haka sukan gurɓata tarihin ma gaba ɗayansa idan ka duba tarihin annabawa da suke da tarihin waɗansu salihan bayi da suke suna gurɓata abin kwarai da gaske za a zo tarihin annabi dawud ko annabi suleiman a nuna wato annabi dawud a nuna cewa yana da mata har tasa'in da tara ga wani bawansa ko yaronsa yana da mace ɗaya amma annabi dawud ya je ya leta ya ganta tana wanka ya ga gadon bayanta kuma ya yi sha'awarta ya rasa yadda zai aure ta sai ya tura wannan ya tafi yaki dai idan an kashe shi ya aure ta yanzu a jingina ba ko wani gama garin mutum a yau aka jingina masa wannan cin mutuncin za ka koyi ban sa kai to balantana annabin Allah kista ta ƙarya amma na har wasan ko kowa ake da shi akai da larabci da kuma turanci a tuffanta kuma ga sahabbai an je filin yakin badar sun taho da bandiri suna kiɗa kaga dai wannan ƙarya ce a tuffanta sahabbai ga sun taho suna ihu kowa da tuta sun tawo wajen annabi mutanen da suka fi kowa nutsuwa sai ma hukke wujuhum bil asr sujud alamun sun nutsuwa tafiya suke alladina yusuna alal ardi haunan wa idza khatabahum al jahiluna qalu salama duk ayoyin nan kafin kowa ya samu wannan rabon suka samu to sai annabin suna ihu sai annabin suna wawato wajen cin abinci sai ana so a nuna musulunci wani batalautan addini ne tun asalin sa fa yadda ake bara a yau wasu haɓai ma bara su kai sai a su suna wawa wajen cin abinci don wulakanci a wai kuma wannan sai a sa mana a daren maulidi duk saboda mun zama da dumammu tunda muka yi maulidi idan ma ya zama bid'a kuma ne kuma sai a karo wani abu kuma a sake kwaba duk ciki asalin wannan wasan kwaikwayo wallahi inda lokaci akwai wasan kwaikwayo da aka yi su masu muni kwarai da gaske da aka jingina mu annabi ko aka jingina mu wani sahabi ko aka jingina mu alayhi na Abi Talib ko wata mata daga cikin matan annabi wanda duk arna da suke tsara su amma sun iya larabci ko a biya amfani da irin kristan na masu larabci a labanan da siriya da sauran suna nan kirista ne kuma larabawa ne kuma sun iya larabcin kuma sun san qur'anin za su jawo ayoyin su rinka ja kai kana ganin abin an yi lawari an sa gemu na roba kana kuka kana ganin kamar wani bilal ne babban bawa saboda haka wannan yana bukatan fadakarwa daga malamai malamai su ci gaba da fadakar da al'umma game da wannan kuma duk wasan idan an sa su tsaya su kalle shi su gina da tarihin da su zakarar ta tattan tarihi su ga abin da ake gurbatawa a cikin ƙarya galibi wallahi karere ne a cikin Allah ya tsare mu malam bakaran tambaya ta bayan wata hanya ce ya kamata mutum kuwa mutum su shi zaɓen shugaban baya wannan kana nufin mutum ya za a kafa gwamnatin musulunci ke wallahi ta hanyar demokarasi dai ba za a iya kafa gwamnatin musulunci ba kafa gwamnatin musulunci hanya ɗaya ce shine jihadi na san kuma duk ku shirya wasu <laughs> alamun sun ba shi ne hanyar kawai amma hanyar kafa wannan yanzu kawai abin da ake cewa a rashin uwa ake uwar ɗaki ko yanzu maganin jihadin ba ta riga ta taso ba tukuna to amma a rashin uwa ake uwar ɗaki yanzu kamata ya yi duk lokacin da za a yi zaɓe ɗin ka zaɓe ɗari ba wanda ya ba su kuɗi ba wannan kuma sai malamai sun tashi sun wayar da kan mutane abin da ke faruwa aikin yana kan ƙungiyoyin addini yadda siyasa take tasowa ya kamata a tsara seminars da dama a waɗansu cibiyoyi a waɗansu jami'o'i a waɗansu hayayensu a yi ta wayar da kan mutane maza da mata kan wane ne ma ya kamata mu sa ya zama candidate din mu wanda zai je majalisar wakilai ta tarayya wanda zai je senate wanda zai je administrator wane ne wanda in ya tsaya mu haɗe masa kai duk limaman juma'ar garin nan su haɗe masa kai cewa ga wani shi ne ya fi na gargan a tarihin sa baya kan giya baya zina baya kaza baya kaza kai ko ba ruwan mu da kai kenan amma malamai sun koma gefe guda sun ɗauka siyasa an barka sai yara ƙanana waɗanda suke yan take malamai kuma suna gefe to kana nan za a sa ɗan giya dan barasa kuma ya zo shugabance ka ya zama shine constituency din kuma ya ci ya zaka yi dole wakilce ka da yawon ka zai biya farna a majalisa saboda haka dole sai mun tashi sosai wajen wayar da kan mutane kan harkokin siyasa inda nasara ya riga ya siya da aka riga aka rabe addini da siyasa siyasa daban addini daban to su a addinin kristanci haka yake amma mu a addinin mu na musulunci addini yana tafiya da siyasa dinin wa daula ba yadda yi wayo amma menene siyasa hakikanin siyasar menene manufofin da ake so a cimma siyasar to yadda muka ga banban da su ke mutum da mu musulmi ne sai mu yi siyasar mu gurgurdan yadda musulunci ke so ba gurgurdan yadda su suka tsara ba malami Allah ta kasu yake ta shi ne ya gani wasu mutane suna yanke wandon su zuwa kogi ko kuwa zuwa kogi da tsawo an ta kwafin ba ba ta bayyana kaka wannan ko abin mutunci ya nuni da haka wannan shine yadda ya kamata mun ya zama tufafin ya zama rabin kori in ya wuce rabin kori to kar ya kasa da idan sawu annabi ta duk abin da ya kasa da idan sawu to yana cikin wuta saboda haka sai kowa ya gyara wanda sanya kashi duk abin da ya kasa da idan sawu yana cikin wuta kafin ka yanke ka dala wa kanka sama da shi dan karfa ka wannan hadisin baya karban da tawili yana cikin sahih al-bukhari saboda haka sai a kiyaye